akwai tafiya wadda zan ɗanyi kwanukan nan asibiti abuja domin da yawan lokuta nikan daure ne wajen tafsir ɗin ba isasshiyar lafiya to can baya ina nan dai ana ta ƙoƙarin haɗa abin da za a samu a yi tafiya domin harkar maganin saboda in samu in iya gabatar da tafsirin ramadan idan lafiya tana yadda take yanzu zan wahala kwarai wajen gabatar da tafsirin ramadan ba mamaki kila ma a koma asibiti cikin azumin kun gaba abin da ake so ba ne ko to tafiyar dai ba ta wuce kwana uku hudu haka ba za ta taba mana karatunmu ba insha Allah ta'ala zan yi duk kokarin da za a yi in ga cewa na dawo cikin lokaci to ga shi ma alaramma yana da tafiya ko muhimmiya wajen al'amarin da ya shafi alƙur'ani to zan yi wannan tafiyar ina neman addu'o'in jama'a da cewa Allah ya ba da nasara Allah ya sa a dace domin a samu ƙarfi na gabatar da sauran karantuttukan da ake yi Kunga ga ga lafiya karatun da aka zai karu muna sunanu abi dawuda muna karatun riyadu salihin mun gama karatun bulugul maram ko sannan akwai wanda muke karatun ta daribun rawi sa'annan ga karatun sunanu ibn maja ga kuma wannan tafsirin muna yi to za a ɗauki karatuttuka fiye da haka kuma a rungume su tare ga baki ɗaya ba tare da wani ya tsaya ba idan dai ga lafiya insha Allah sannan Ramadan ya zo a samu ƙarfin karatu sannan za ni samu ƙarfin yin bincike tun da yanzu ana da yi ne kurum. ba ni da ƙarfin yin bincike irin wanda nika so da zai yi bincike yadda nike so da za ka ji karatun yadda zai kasance to amma ni kan daure ne kuro wani lokaci sai an yi allura sannan a zo a yi karatu da sauransu tuntuni kun san harkan abuja tsada da sauransu da asibitocin nasu wannan abin shi ya tare ni ban tafi ba sai yanzu dai allah maɗaukin sarki ya kawo dalili na daure dai a yi tafiyar da azumi na ƙara kusantuwa da haka wanda ya taimaka cikin wannan tafiyan ko da da kalma ce kyakkyawa ya Allah ka saka mishi da gida aljanna Allah ka biya shi Allah ka biya shi Allah ka gafarta ma iyaye nai da kakanni nai kuma Allah ka samu zuri'a ta albarka dan bai da mata kuma Allah ka bashi mata ta gari da yaya na gari Allah ka azurta mu baki ɗayanmu Allah ka gafarta mana mu. Allah ka taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci a duk inda suke waɗannan mutanen da suka addabi musulmi ko ina suna kisan musulmi musamman a cikin wannan jihar tamu ta Sokoto ina roƙo Allah maɗaukin sarki kai mana muna maganinsu. Allah kai mana muna maganinsu. Allah kai mana muna maganinsu. Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana aminci cikin ƙasashenmu. domin wannan al'amarin nasu ba ƙaramin al'amari ba ne. akwai karatu na zai yi kan abin da ya shafi banditry din za a fasa wani kwai wanda mutane ba su sani ba wannan abin an nemi ne shine don wasu miyagun manufofi a kanmu akwai kusan manufofi guda biyar a kanmu kuma kowace manufa ɗaya ta isa ta kurin ya dutse daga inda yake saboda musibar wannan manufar wanda Allah ya ba mu ɗimbin arziki musamman nan jihar Sokoto duk da abin nan ma'adanan ƙasa Allah ya ba mu nau'i nau'i manyan ma'adanan ƙasa kala 20 banda ƙanane ƙanane wanda na daga cikin su akwai zinari muna da local government goma sha ɗaya sakwato inda akwai zinari ƙarƙashin ƙasa akwai local government ɗin da idan aka yi loketin wuri inda ya dace cikinta ba za ka yi ginar da za ta haɗa mutum ba face sai ka cin zinari a jihar Sokoto muna da wannan duka irin local government waɗanda suke can gefen Isa sabon birni Gwaranyo Raba duka fa akwai wannan har wani yanki na Wurno muna da zinari ciki ne wanda wannan zinarin shi ne gangara ya cikin zamfara ya tafi sa'annan ga mu da man fetur cikin Sokoto muna da man fetur sa'annan ga wannan kwallin kura da muke da shi wanda ake gidan aikin siminti da shi wanda wanda gare mu inda suke ɗiba shi yana shekara 600 bai ƙare ba ga arziki nan daban-daban sa'annan muna da china clay wanda shi kadai idan za a ɗauko kamfani da china a kawo nan jihar Sokoto kuɗin da zai ba gwamnatin jihar mu ba ƙananan kuɗi ba ne ya zan ka ɗiba ta yana sarrafawa ana yin abubuwa daban-daban da shi ga yanan wuraren dange shuni idan ka gangara shi nan ka je har wurno duka ga shi nan saboda mugun shari an samu gaba sannan an ɗauko mu ta gabas sannan nan kuma yamma an komo yanzu an ɗauko manufofi ne in ka wuce wuraren yabo hanyar sai na suna nan yanzu suna tsintan mutane sannan can ka koma wuraren tambuwal keɓe shi ma da gumi suka yi fitowa cikin jihar zamfara su dawo nan strategy ɗin da ake ba su idan ka ɗauki mab na jihar sokoto ka san dai ba aikin jahili ba ne ka san ba aikin jahili ba ne bindigoginsu ka san ba na talakawa ba ne wa ba su wannan training na operating na waɗannan bindigogin to idan mun zo wannan karatun duka za mu ji ban cika maganganu kai irin waɗannan matsalolin ba amma durar da zan magana irin cikin irin waɗannan abubuwan takan zamo tamkar wani wankin ɗan kano matsakiyar kasuwa ina roƙo Allah maɗaukin sarki ya taimake mu ya kare jiha mu ya ba mu zaman lafiya waɗanda suka shiga cikin wannan bala'in bala'in ya rutsa da su muna roƙo Allah maɗaukakin sarki kamar musu da alkhairi kuma ka kare su waɗanda ‘yan uwan suka ɓace kuma ka gwada musu su waɗanda suka yi wa fati kuma Allah ka gafarta musu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim